jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma sha bakwai ga watan rabi'ul awwal <clears throat> hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 435 wanda ya daidai da sha takwas ga watan januwari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2014 gashi kuma allah tabaraka wa ta'ala ya sake mai mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin riyadu salihin in ba ku manta ba muna cikin littafi mai bayani game da hadisai waɗanda an ka was a cikin babubuka daban-daban da kuma hadisai masu daɗaɗa rai to karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne dangane da hadisan auf dan malik wanda ya kawo labarin abin da ya gudana tsakanin abdullahi ibn zubair da innasa na na aisha radiyallahu anha mun karanta hadisin kuma an fassara ko yau da yarda allah za mu tashi hadisin ukuba dan amir ya ce wa an ukubatun na amirin radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتل أهد فصلى عليهم بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إن بين أيديكم فرج وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض wa inni la'anzuru ilaihi min maqami hadha ala wa inni lastu akhsha an tushriku walakin akhsha alaikum ad-dunya an tanafasuha qala fa kanat akhir nadharatin nadhartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa fi riwayatin walakin ni akhsha alaikum ad-dunya an tanafasu fiha wa taqatatilu fatahliku kama halaka man kana qablakum qala uquba fa kana akhira ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala al-minbar wa fi riwayatin qala inni faratul lakum wa shahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudi al'an wa inni utitu mafatiha khaza'in al-ardi aw mafatiha al-ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di walakin walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha wal muradu bi salati ala qatla uhudin addu'a lahum las salatil ma'rufa to kun ji wannan hadisin shi ko ya ce an karɓi wannan hadisin ne daga ukuba ɗan amir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama yadda allah tabbata ga ukuba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kharaja ila qatla uhudin cewa wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa ga waɗanda an ka kashe a uhudu manzon allah ya fita ya bar gida nan madina ya ta makabarta inda an ka turbuɗi shahada wa uhudin me sunan makabartar eh baqi'a to me sunan makabartar madina in makabartar shahada wa uhudin ta zama baqi'a mun yadda to ta madina fa ita ko makabartar madina me sunanta eh o ita baqi'a ba waccan ba to ba ita na tambaya ba kiya na tambaya ba inda an ka turbuɗe shahada wa uhud me sunanta hmm? to an ba ku assignment <clears throat> ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita ila katila uhudin zuwa ga inda an ka kashe mutanen uhudu ma'ana ya taimakabarta uhudu haka a sunanta makabarta shuhada wa uhud ya zo can <clears throat> fasalla alaihim sai ya yi sallah gare su kamar yadda ya zo can ƙarshe ya ce wal muradu bis salati ala qatla uhudin wannan ba hadisi ba ne bayanin nawawi ne shi marubucin littafin ya ce abin nufi da sallah akan waɗanda an shi a uhud nan ba ya ce fasalla alaihim ba ya zo ya musu sallah wace irin sallah domin kalmar salatu ta larabci tana da ma'anoni da dama tana da ma'anar wannan sallah da mun ka sani sallah mai ruku'i da sujuda tana da ma'anar sallar jana'iza wadda yake sallah ce amma ba ta da ruku'i da sujuda sannan tana da ma'anar addu'a sallah bi ma'anar du'a ba ya zo cikin qur'ani ba Allah tabaraka wata Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wata zakihim biha sai ya ce salli alaihim inna salataka sakanun lahum ya ce wasu me ma'ana salli alaihim ai ud'u lahum ka yi musu addu'a addu'ar da za ka yi musu in sun kawo zakka natsuwa ce gari za ta kara musu natsuwa ka gana as-salatu bi ma'anar du'a ina fatar kun fahimta to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita wata rana <clears throat> yace makabartar da an ka turbudi shuhada wa Uhudin sai ya musu sallah imamun nawawi da ya zo sharhi can karshe duka yace abin nufi da sallah akan waɗanda an haka shi a Uhudu addu'a lahum yi musu addu'a salatul ma'rufa ba sallah wadda an ba sallar gawa ba haka imamun nawa ya fassara fassara ce tana ɗauka yana ɗaukar haka ne ya zo ya yi musu addu'a kuma yana ɗaukar ya zo ya sake maimaita musu sallah duk malamai sun yi waɗannan fassarorin ina fatar kun fahimta to ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya fita zuwa ga waɗanda na yi shahada a uhud ya ce can makabartar shuhada a uhudin fasalla alaihim sai ya yi musu sallah daɗa 'yan sallah irin sallar gawa ya sake maimaitawa ko kuma ya yi musu addu'a ba da thamani sinina wannan ya faru bayan shekara takwas da turbuɗe su wacce shekara an ka yakin uhudu shekara ta uku bayan hijira wacce shekara manzon allah ya wafati ta goma ta ƙari ta sha ɗaya ta kama cikin shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira don haka ga shekara nawa kenan tsakani in ka ɗebe uku cikin sha ɗaya saura nawa saura takwas uku in ka ɗebe cikin sha ɗaya saura takwas madalla kaga kenan bayan shekara takwas da turbuɗe su shuhada wa uhudin kaga ƙarshen rayuwar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan gab da rashin lafiya na ajali ya kama shi wata rana ya ta inda shuhada wa uhudin ya yi musu sallah ba da thamani na bayan shekara takwas da turbuɗe su kalmuwar di'i shi marwaicin hadisin uqbatum na amirin ya ce kamar annabi yana mai ban kwana lil a haya ga rayayyu wal amwaci da matattu kahin ya zo kenan ashe ya yi ma shahada wa uhudin addu'a in addu'a ce ko ya muhu sallah in sallah ce kaga wannan sallar ko addu'ar da yawa shahada wa uhudin yau kaga kamar ban kwana ne yake yi da su ina fatar kun fahimta shine zuwan ƙarshen da ya wurin to kafi ne ko baya ne su ma rayayyu ya yi musu irin nasu za mu ji wata rana manzon Allah ana kammala sallar subahin irin yansu ya hau mun bari ya yi hudu ba ya yi ta zuba hudu ba manzon Allah abba tsaya sai da an kai sallar azhar da an kai kiran sallar azhar manzon Allah ya sauko kan mun bari ya yi a sallar azhar yana ƙara sallar azhar ya koma koma bisa mun bari ya koma aza hudu ba yayi ta zuba hudu ba sallallahu alaihi wasallama sai da an kai kiran sallar la'asar an kai kiran sallar la'asar ya sauko ya sallaci la'asar tare da mutane ana ƙari sallar la'asar bai ta gida fa ya dan samu wani abu ya taba ba ba a tsaya an kai na filin da an ka saba yi ba ya sake koma bisa kan mumbari ya koma aza hudu ba shi abba ya ba hudu ba sai da rana ta faɗi gab da rashin lafiya duk wannan ya faru gab da rashin lafiya ajali ya kama shi sannan annabi ya yi musu ishara a tun tunga hajjin da ya tafi hajjin ban kwana inda duk ya aikata wata gaba daga cikin gabubuwan aikin hajji sai ya juyo ya ce masa habban da attare da shi sai ya ce khudhu anni manasikakum fa inni la adari la alli la hajji ba'da hajjati hadhihi ku riƙe ibadojin hajjin ku da gare ni ban sani ba kila bayan wannan hajji ban sake zuwa hajji duk ba ishara ce yake yi musu ba rayuwarsa ta zo ƙarshe bayan dawowa daga hajjatul ya kuma kwana 83 ko 84 Allah ya mai wafati kaga duk dai kamar ban kwana ne yake yi ina fatar kun fahimta wannan zube ban ƙwarya hudu ba da yin sallar su bayan aza hudu ba a zuhur da yin azura aza hudu ba halla asar da yin la'asar aza har rana ta faɗi kaga ya kashe gudan yinin ran nan yana hudu ba kamar yanzu misali irin abin da ke faruwa makarantun nan boko ga syllabus ba a yi kwabarin syllabus ba ga semester na kokarin karewa me za a yi sai a kama crash program to crash program inda annabi ya yi musu kenan rayuwa ta ta zo ƙarshe kuma ga sauran abubuwa don haka an ka zube musu cikin kwanuka ba sadda manzon Allah ya zuba wahayi kamar yadda muka karanta cikin wannan hadisi ba sadda wahayi ya fi zo manzon Allah kamar ƙarshen rayuwa ta wahayi bai da juna bai da juna bai da juna an ka yi dai an ka kammala lokacin na Allah ya amshi abi ne ina fatar kun fahimta shine ya ce wannan addu'ar ko wannan sallar da yawa shuhada wa uhudin kalmuwaddi annabi yana kamar mai yin bankwana ne lil ahya ga waɗanda an rayu wal amwati da matattu waɗanda an rayu ya yi musu abubuwa waɗanda ke nuna cewa rayuwar ta zo ƙarshe haka su ma matattu an zo yanzu an yi musu addu'a ta ƙarshe ko an yi sallah ta ƙarshe ta bankwana kaga ya yi bankwana da rayuwa ya bankwana da matattu da bakin nan sai rashin lafiya me asalin rashin lafiya ajalin manzon Allah ciyon kai ciyon kai kai ya kama ciyo har ya kai ga saboda tsananin ciyon kai sai ya sa ragga ya daure kai nai dan nan sai abu ya koma masassara sai ya bi jiki to daga masassara fa tun yana iya tashi har jikin yayi nauyi tun yana iya fita ya sallah haka nan har ya zanko fita ba ya iya yi kwana ne uku bai fita ba kullum an ka zo an kace mai lokacin sallah sai ya ce muru a babakarin falle sallibin nasu ko umarci abubakar yawa mutane sallah cikin musulunci jama'a in ka cire kalmar shahada akwai abin da ya girman sallah to annabi ya amince ma al'ummarsa ga abin da ya fi komi muhimmanci ga addini ne sallah ya amince ma al'ummarsa abubakar ya jagorance su gare ta don haka bayan wucewar manzon Allah in sahabbai sun ka ja abubakar sun ka ce kazan shugabanmu sun yi kuskure sannan ja abubakar da annabi ke karshen rayuwa ta ya ce a sa abubakar akwai sadda aisha ta ce annabi abubakar mutum ne mai sanyin zuciya inda duk ya tsaya matsayinka kuka bai bari ya yi karatu a sa umar ya ce nice mu ku sa abubakar shi ne cikin wani hadisi ya ce aballahu wal muminuna illa illa ababakarin don hakan ga wannan duka ishara ce annabi kai bai fito lafzan ya faɗi ya ce a sa abubakar ba amma da ishara ce yake musu na amince mai ga addinin ku don haka in annabi ya amince mu abubakar ga addinin mu me allafin mu in mun amince mu abubakar ga al'amuran duniyar mu babu haka shugabancin abubakar ya yi daidai Allah ka shiryar da mu to yace sun ila al membar bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya wa shuhada uhudin bankwana ya yi musu sallah ko ya yi musu addu'a ta bankwana ko sai manzon Allah ya zo ya taka zuwa ga mumbari ya taka mumbari ya hau mumbari faƙala sai manzon Allah ya ce musu in inni baina aidikum faratun ni mai rigaya niki gaba gare ku faradun yanzu misali mun aje karfe tara akwai ɗaurin aure tudun wada nan cikin garin sako tudun wada muna ɗaurin aure karfe tara za mu tafi wani tun karfe takwas sai ya gabace mu don ya taya dan muna wurin zama da sauran abubuwa to wanda ya gabaci mutanen da tafi ya zo kafin su don ya yi musu shiri ya shirya musu mazauni da sauran abubuwan da suke bukata yan sun zo shine faradin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni mai rigaya mai rigaya nake mai gabata nake bayyana aidikun gaba gare ku ma'ana zan tafi kafin ku don in zo in shirya muku in neman muku alfarma da sauran duk dai abubuwan da ya kamata a nema kaga mun yi arziki hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in allah na son mutane sai ya kashe annabin su gabanin su da yan annabi ya mutu kafin mu ba ya tahiya ban mu muna musulunci ba gobe kiyama in an ka tambaye mi zai bada shaida game da mu addini amma in allah bai nufin mutane da alkhairi sai ya kashe su kafin annabinsu. ma'ana sai ba su musulunta ba a yaƙe su annabin su ya kashe su gobe in annabin zai ba da shaida akan mi zai ba da shaida cewa rai ne don haka alkhairi ne da Allah Ta baraka wata, Allah ya fara karɓar rayuwar manzon Allah sannan daga baya al'umma ta sun ka biyo baya to shine annabi ya ce musu ya hau mun bari kaga yayi ban kwana da matattu yanzu zai ban kwana kuma da masu rai yace inni baina aidikum faratun ni mai rigaya niki gaba gare ku zan tafi ma'ana zan mutu kafin ku wa ana shahidun alaikum ni kuma zan yi shaida gare ku zan yi muku shaida kan mi yabbar al'umma tai yanzu ko da manzon Allah ya mutu me matsayin sayyidina Abubakar musulmi gobe kiyama in an ka tambayi manzon Allah game da sayyidina Abubakar wace shaida manzon Allah zai bai game da Abubakar musulunci manzon Allah kan ko da ya mutu ya ba Abubakar musulmi kuma ita a shaida da manzon Allah zai bayar ashe masu cewa abakar ya kafirta umar ya kafirta usman ya kafirta sahabban manzo Allah sun kafirta wannan zancen su ne ba su Allah zai karɓa shaida su bi gobe kiyama annabin mu za a karɓa shaida ta kuma na imani manzo Allah duk zai shaida da imani da tsoron Allah ga waɗannan sahabban nashi kaga shi kenan zancen da wasu 'yan baya kai zancen banza ne muna roƙon Allah ya shirya da mu ya shiryar da su jama'a akwai ban mamaki daban takaici da bakin ciki a ce duk duniya kowa sahabbai ne mutanen kirki ne manzon Allah ɗaya Allah ya ba sahabbai mutanen banza kowa yau ka diba zaka zaki fa zaka zaki sahabban da mutanen da ake wai da shi duk mutanen kirki ne ana ganin girman su mutane duk wanda abbe da zaka zaki yana ganin girman mukarraban zaka zaki ko ba su ganin girman su yanzu Allah ya zabo ma zaka zaki mutanen kirki su zauna tare da shi rayu tare da su amma manzon da Allah ya zaɓa ya aiko ma duniya sai da ya taci mutanen banza suna ya sake su akewaye da shi don Allah jama'a ba ban mamaki ga wanga ra'ayi ya kamata masu ra'ayin ga su sake tunani su da kansu sun suna cikin bata duk duniya kowa yana da mutanen kirki kowa mutane ne na kirki ne manzon Allah ɗaya a tare da mutanen banza haba wa iya wanga irin hukunci in ba in ba in ba batattu in ba wanda Allah ya basuwa ba ya bici basira ta yi to haka muna roƙo Allah shirin da mu ni abin da ɗauka waɗannan abubuwa ta musiba ce Allah ya jarabta al'umma musulmi da ita Allah ka ba mu lada wannan musiba to shine ya ce wa ana shahidun alaikum kuma in ni tafi zan yi shaida a kanku kamar yadda Allah ka cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waje ina bika ala ha'ula'i shahida yaya halin mutane zai kasancewa lokacin da in mun ka zo da mai shaida ga kowace al'umma kowace al'umma wa zai mata shaida annabin da Allah ya aiko ma al'umman nan shi zai wa al'umman nan shaida waji ina bika kai kuma annabi Muhammadu mu zo da kai shahida kana mai shaida Allah ha'ula'i akan waɗannan al'umma naka ya halin mutane zai kasancewa ran nan kaga ranar kiyama kenan ko don haka annabi shi zai bada shaida annabi kuma zai yi shaida sahabbansa mutanen kirki ne to shine yace wa ana shahidun alaikum ni zan yi muku shaida wa inna maw'idakumul haud wurin da wurin alkawari inda za mu haɗewa da ni da ku shine haud tafkin alkausara can za mu haɗuwa kaga annabi dai yana yi musu bankwana yana yi musu ishara cewa rayuwa ta zo ƙarshe zai mutu ya basu amma su ma za su biyo shi inda za su haɗewa shine tafkin alkausara kaga wannan na tabbatar mun da cewa ashe kuma tafkin manzon Allah wanda ake kira alkauthar gaskiya ne kamar yadda Qur'ani ya bada labari ya ce inna atainaka alkauthar lalle mun baka alkauthar menene alkauthar an ka ce wani tafki ne da Allah ya tanadan manzon Allah da al'ummarsa tafkin alkausara yana nan bakin kofar aljanna bari mu kaddara masallacin nan shine gidan aljanna to nan bakin kofa bakin kofa aljanna nan tafki alkausar yake ba cikin aljanna yake ba sai an shiga an yi wanka ciki ne an sha ruwa ne lokacin nan sai a shiga cikin aljanna Allah ka arzuta mu da shan ruwan wannan tafkin ba waɗanda za su shan ruwan wannan tafkin illa waɗanda sun ka sha daga sunnar manzon Allah duk wanda ya rayu sunnar manzon Allah daban shi daban to shi ma haihata haihata tsakani ne tafkin alkausara mushirikai da kafirai da 'yan bida'a waɗannan duka manzon Allah ya ce ba su da rabo ga tafkin da Allah ya tanada mai na Shi ne Allah ka bada labarin wannan tafki ya ce yace inna a'tainaka alkawsar lalle mun baka alkawasara fasalli ka wani har don hakan ga yi sallah domin ubangijinka kuma ka soke duk abin da ka sokewa na ka ta ibada ta hadaya ko abin nan In sha ne aka lalle makiyanka huwal abtar ne adda yankakkan baya kafiran maka kiwa manzon Allah izgili kun san ƴaƴan manzon Allah duk mata ne ƴaƴa ne maza duka ƴaƴa uku ya haifa maza ko kuma duk suna ƙanana suke mutuwa bai da namiji ko guda don haka sai kafiran maka kai ku ta mutu wannan mai yankakin baya wai suna ganin duk wanda ya mutu bai bar da namiji ba to ai kaga an gama da shi ƴaƴa mata aure za su yi da zaran ka aurar da ɗiyarka ta fita da cikin iyalinka ta koma iyalin wani gida ina fatar kun fahimta to shi shine izgilin da suke wa manzon Allah manzon Allah bai da ɗa namiji don haka wai yankakken baya gare da ya mutu gida ne ya mutu tunda ba ɗa namijin da zai gado ne Allah ya ce wallahi ba ku sani ba ku adda yankakken baya yau duk sakkwato mutanen wane na manzon Allah ne jama'a ina yankan baya ki ga manzon Allah wanda ya tara wa gagaya da sakkwato da Kano da Kaduna da Maiduguri kai habba yalsa manzon Allah na da jama'a China rasha Amerika, ingil duk duniya duk inda ka zo mabiya manzon allah ne ina yankewa ba yake ga wannan to amma sufa ku faɗa mini yau sakkwato waɗannan da na yi ƙiya da manzon allah suna ce mai yankakken su abu jahali sakkwatowa ga rai a yana da ba su da yawa yanzu komanda nawa na ha kuce baya yana ba su da yawa to mu tafi Allah ya shiryar da mu <clears throat> Allah ka sanya mun cikin jama'an manzon Allah sai ya ce wa inna mau'idakumul haud wurin da ni yi muku alkawarin za mu haɗewa da ku shine tafkin alkausar Allah ka haɗa mu da mai gidanmu kuma ka shayar da mu daga ruwan wannan tafkin tafkin alkausar jama'a kamar yadda hadisai sun kai bayani yana nan bakin kofar aljanna wajen aljanna kafin a shiga to sai an ƙetare siraɗi da an ƙetare siraɗi sai tafkin alkausar to wasu mutane ka san wurin ƙetare siraɗi manzon Allah ya ce siraɗi matakala matakala gare shi mataki mataki akwai mataki na sallah akwai na da'a ga iyaye akwai na azumi akwai na sada zumunta akwai na mi gashi nan dai matakala matakala duk wanda baka yi ba sai ka ƙetare wannan matakala wani tun matakala farko ya kasuntumawa shi kuma siraɗi bakin ƙofar wuta an ka aza shi kamar ga ramin wuta nan sai a zo nan bakin kofar wuta an ka aji ƙarshe nai can sama ne bakin kofar aljanna don haka da ka ƙetare siraɗi sai ƙofa aljanna tafkin alkawasar na nan ka sha a baka ka sha ka yi wanka kenan sai ka shiga <clears throat> ina fatar kun fahimta amma shi ko da ka sun tubo ka faɗo sai wuta sai gangare gangare wani mallami in yana kayar zai ci gangare wato wuta kenan allah ya tsare mu daga wuta to manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane bisa ga hankalin kansu irin bala'in da Allah ya sa bisa ga siraɗi duk wani abu mai kaifi da ka sani siraɗi ya fi shi kaifi don haka mutane bisa ga hankulan kansu ba za su hau siraɗi ba bayan an ƙare hisabi za a gargaɗo su in sun ka taho sai a yi tsaye kowa ya hawa sai a sa malik mai tsaron wuta ya kwamsa wata irin tsawa to wannan tsawar za ka yi gurin gara ka hau siraɗin da tsawar ga ta cika da kai to lokacin nan sai a yi da gangantu in ya kwamtsa tsawon nan shi malik manzon Allah ce wasu yadda ka san walƙiya Allah ka samu wasu raɗi haka nan wadda ka san walƙiya haka za su shuɗe bisa su raɗi wasu manzon Allah ce wadda ka san an garɗaɗo in garman doki doki maji ƙarfi wanda yake kiyatu, ya sheko da gudu haka za su wuce bisa su raɗi wasu wadda ka san ƙarfafan mutum namiji mai ƙarfi ya lemo da gudu haka za su wucewa wasu da sauri wasu da tafiya wasu da sassa wasu ma da jan gindi dai su ketare da cat wani tun matakalar farko zai tubuwa wani zai ƙetare ta farko ya kai ta biyu sai ya suntuɓo wani ta biyu daga ta uku ya suntuɓo wani sai ya kai ta saman duka da can sai ya lato ya gangaro ƙasa to duk waɗannan ba su wa 'yan hasara ba ai sun yi hasara amma akwai wanda fi su hasara wasu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai sun ƙetare siraɗi duka duk matakan nan guda bakwai na siraɗi sai sun ƙetare su yanzu ba ana dibin wahala ta ƙare ba ashe yanzu za ta farawa wasu sai sun ƙetare siraɗi sun te wurin shan tafkin gana alkawasar sai mala'iku su tare su ga manzon Allah tsaye shi zai koma ya yi tsaye manzon Allah ya ce ruwan tafkin nan sun fi madara fari ruwan tafkin alkawasar sun fi fari bisa ga madara sun fi zuma zaƙi ruwan nan sun fi zuma zaƙi dan zuma ba ta fi komi zaƙi ba to Allah shi shayashe mu ruwan tafkin alkausar zaka ce na faɗa ma manzon Allah ya ce ruwan tafkin alkausar sun fi zuma zaƙi sannan sun fi turaren almiski ƙamshi ga fari ga zaƙi ga ƙamshi ruwan alkausar kenan don haka ashe da five alive da apple da juice wannan duk shirme ne i ƙoƙari ka bi Allah ko da baka sha waɗannan abubuwan alatu ba shaye shaye na alatu nan duniya ka ce a shayar da kai alkausar wallahi duk wanda ya sha tafkin alkausar ya ƙara shan duk wani abin da aka sha na ni'ima sannan wallahi duk abin da ka sha na ni'ima nan duniya kattai an ka kore ka daga shan tafkin alkausar wallahi komai baka sha ba in ba bala'i ba baka sha komai ba illa bala'i don haka mu tahi tsaya ku jama'a wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun to kun ji inda ya kamata mu yi gogoriyo ba ga neman mukamin duniya ba siyasa ta daɗa shaidan ya buga turu ne siyasa ta kankama ana nan an fara kashe-kashe da yaƙi-yaƙi da faɗace-faɗace da zuwa inda boka yi wallahi ba can Allah ya ɓata lokacin mu ba ga neman alkawsar Allah ya ci ɓata lokacin mu ina fatar kun fahimta Allah ka shiryar da mu da shirya da shirya to shi ne manzon Allah ce wasu bayi sai sun ƙetare sai sun ƙetare raɗi duka sun ta san matafkin alkausar manzon Allah shi a tsaye yana ce mala'iku ku zo da su ku zo da su ana zuwa da al'umma suna sha duk wanda ya sha manzon Allah ce sai a ɗebi kofi guda a baka in ka sha da yunwa da kishirwa baka sake ji abincin da duk zaka ci cikin aljanna ci za ka yi na ni'ima ba na yunwa ba ina fatar kun fahimta duk wanda ya sha ruwan nan yunwa da kishirwa kan Allah ya haramta su daga ciki ne ilal abad sannan sai a ɗiba a baka kai wanka wannan fata da an ka saba ma Allah da ita ta zube sai a yi mana sabuwar fata da ita za mu shiga aljanna amen to shine manzon Allah ya ce yana nan tsaye ana zuwa da mutane suna sha in an ka zo da wasu wasu su taso ma sun ƙetare siraɗi sun taso ma tafkin alkausar sai mala'iku su kama korarsu to ga su da fararen fuskoki da fararen hannuwa da ƙafafu kun san annabi ya ce zai gane al'umma ta gobe kiyama tsakanin sauran al'ummomi saboda farar fuska da fararen hannuwa da ƙafafu da za mu tashi wurin da muke wankewa wurin alwallah ga su da fararen fuskoki da fararen ƙafafu da hannuwa kaga alamar musulmi ne kenan sun yi alwallah ko ma dallaba mu kai bane to shine sai manzo Allah ya ce mala'iku ku rabu da su al'ummata ne al'ummata ne sai mala'iku su ce manzon Allah a'a baka san abin da sun ka fara bayan ka ba sun canza addinin da kabba su bisa gare shi sai manzo Allah ce sai in ce fasuhukan fasuhukan nesa da nesa sai a koro su kuma dawowa ƙasa akwai wanda yi wanga hasara to su wane ne za wa haka malamai sun kace waɗanda na sa bid'o'i ga ayyukansu na ibada ba mushrikai bane kaga mushriki ai bai tashi da farfuska musulmi zai tashi kenan musulmi ne amma me lalata musu su zai hana musu shan ruwan tafkin alkausara bida'a da sun kasa cikin ayyukan don kusan jama'a ba abu mai muni duniya kamar bida'a. Allah ka tsare mu daga bid'a duk wanda shari'a ta zo da abu ka tsaya haka nan ƙara wani abu shi aka ce ma bida'a. ƙara daga wanda shari'a ta ce na fatar kun fahimta Allah shi kare mu daga don haka ga 'yan bida'a. ana kankan musu ku bar bid'a suna hauka sun yi bid'a dole sai sun yi bid'a to kun ja ku ko sai an koro ku daga shan tafki alkawsara sai an yi muku qurullah Allah ka tsare mu daga akore mu <clears throat> daga shan to sai manzon Allah ya ce wa inni la anzuru ilaihi tabkin nan na alkausar da manzon Allah ke bada sa bisa munbari inda ya ce canza mu haɗewa da shi Allah ka haɗa mu da mai gidan mu can tabkin alkausara ya ce wa inni la anzuru ilaihi wallahi ina kallo zuwa ga tabkin nan min maqami haza daga wannan matsayatawa nan da nake tsaye Allah ya yaye mai hijabi da nan yana cinkan tabkin alkausar ga ya can ina gani Allah ya jaye mai hijabi ala manzo Allah ce ku saurara wa inni lastu aksha alaikum an tushriku ni ba ni ji muku tsoron ku zan mushrikai ba shirka nake ji muku tsoro ba ya ku al'ummata walakin aksha alaikum ad-dunya sai dai ina ji muku tsoron duniya ne an tanafasu ha daga koyi goggoriyo ga nemanta ba shirka nake ji muku tsoro ba me ma'anar wannan magana ta annabi ba yana nuna al'umma ta shi kenan yanzu an ba su kambi an tsare su daga shirka ba a'a maganar dai shedan ya zo ya mai da al'umma ta mushrikai gaba ɗaya babu ta tauhidi ya riga ya zauna cikin zukatansu wannan bai kore 'yan baya a samu su ɗaiɗaiku da na zan mushrikai ina fatar kun fahimtun da mun karanto cikin hadisin nawas dan sam'ana farkon wannan littafi a hadisin dajjal ba ya nuna cewa alkiyama ba za ta tsaya sai akan ashirarun nasi don mai ce matuƙa akwai mutum guda mai cewa la ilaha illallah bisa ƙasa alkiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari duniya ba mai buɗe baki ya ce la ilaha illallah akan su alkiyama za ta tsaya ina fatar kun fahimta Shi shine manzon Allah ya ce ni ba shirka nika ji muku tsoro ba irin tauhidin da kun ka sha insha Allah ta'ala shaidan ba zai sake mai da shirka cikin ku ba sai dai abinda nika ji muku tsoro duniya duniya wagga nika ji muku tsoro an ta fasuwa kakko ya goggoriyo gare ta kala shi uku ba dan amir ya ce fa kanat akhira nazaratin wannan kallo da nake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da yake wannan huduba ta kasance ita ce kallon karshe ha ila rasulillahi da na kalli manzon Allah da ita kallon da nawa manzo shine kallon karshen da nawa annabi bisa bari. kaga ashe ya nuna wannan huduba yana yanta ne karshen rayuwa tai shi yasa uquba yace muna ganin waɗannan da addu'ar da yayyo mu shahada uhudan da wannan hudubar da yayi muna kamar ban kwana ne yake yi da rayuwa da matattu rayuwar ta zo karshe sallallahu alaihi wasallam to jama'a kun ji wannan hadisi yana da nauyi ko bai da yana da nauyi muttafaqun alaihi wa fi riwayatin cikin wata riwaya manzon Allah ya ce walakin ni akhsha alaikum ad-dunya ni ba shirka nake ji muku tsoro ba sai dai ni ina ji muku tsoron duniya ne an ta nafa sufiya kada ku yi goggoriyo cikin nemanta wata katatilu ku yaƙi juna fata haliku sai ku halaka kama halaka man kana qablakum kamar yadda waɗanda an gabanin ku da sun ka zubu ga duniya sun ka halaka ni shi nika ji muku tsoro qala uquba uquba marwayacin hadisin yace fa kana akhira ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alal minbar wannan gani da nuwa manzon Allah sadda yake wannan hudubar tashi bisa munbari shi a ganin karshen da nuwa manzon Allah akan munbari daggare manzon Allah bai koma hawan munbari ba ma'ana ban koma ganin manzon Allah bisa munbari yana hudu ba shine na karshe kaga ashe wannan ya nuna ƙarshen rayuwar manzon Allah ya waɗannan maganganu wa fi riwayatin qala cikin wata riwaya da manzon Allah ya ce inni faradul lakum ni mai rigaya ku ne zan mutu kafin ku wa ana shahidun alaikum kuma ni mai shaida nake akan ku in mun ka zo gobe kiyama wa inni wallahi kuma ni ina rantsuwa da Allah la anzur kakkace la anzur ka bata ma'ana lamun nan ta ta'kidi ce la'anzur ila haudi al'an wallahi yanzu ga maganar gada na kai mako nan da nake tsaye wallahi ina kallon tafkin nan nawa tafkin alkawasar kenan Allah ya yaya mai hijabi ya gan shi wayan ni to manzon Allah ya ce ni kuma an bani mafatiha mabudayyan khaza'inal ardi taskokin ƙasa an zo min da mabudayyan taskokin duniya duk arzikin duniya gaba ɗaya in kana so manzon Allah ka fi kowa wadata gashi yace ba shi an manufata ba au mafati hal'arda ko ko ya ce an bani mabuɗayan ƙasa duk arziki ba yana cikin ƙasa ba to duk arzikin da kun sani a cikin ƙasa Allah ya bani mabuɗayi ne inda manzon Allah na so da duniya ba a taɓa wani mashahurin mai dukiya ba irin manzon Allah ya ce ba shi an manufa ta ba manufa ta al'umma ta su shirya mu ta duk abin da Allah zai ba mana a aje mana har aljanna amma mutane yau sun sayar da aljanna su da walakantacce bal tuthuruna alhayatad duniya. kun zaɓi rayuwar duniya jama'a mutum kada ya karanta ko alif in dai musulmi ne dan musulmi ya tashi garin musulmi ya san tsafi baya da kyau haka yi ko ba haka yake ba ya san tsafi tarayya ne da Allah ya san tsafi babban laifi ne ba laifi duniya kamar tsafi ina fatar kun fahimta amma yau ku ba saboda duniya walakantatta duniya gadagada na'a an ka samu kalma a duniya dana'a me dana'a kaskantaccen abu hiya duniya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min azzalili duniya duk wani abu dan kadan to tafi ko duk wani abu dan kadan duniya tafi zama dan kadan ik kadan ce mai beginta wanda ke son duniya shi ko ya fi duk wani abu da ka sani kaskantacce mai son duniya ya fi zama kaskantacce ba kaskantacce duniya kan mai son duniya to akan wannan kaskantattar ka sayar da imaninka ka sayar da rayuwarka ta har abada jama'a kaddara an baka jin daɗi duk abin da kake so nan duniya an mallaka ma duk jin daɗin duniya a hana ma kowa duk jin daɗin duniya a game a baka kai kaɗai duka kwana nawa ne loma jama'a kwana nawa take yi cikin baki ka haɗe ta don haka rayuwar duniya duk kwana nawa ce Dukka kashe rayuwarka ko da ɗaya rana baka taɓa karo da musiba baka taɓa karo da wata jarabawa mugoya baka taɓa karo da wani abu wanda baya da kyau ba a ce kayan rayuwarka na'imce ka mutu ka te gobe kiyama a saka aljanna me amfanin waccan ni'ima da ka shawo duniya a saka wuta ka tafi gobe lahira a saka wuta me amfanin ni'ima da ka shawo duniya ba ta yi amfani ba sannan in kai kahe kowa talauci in kai kafe kowa ciya in kai kahe kowa wahala nan duniya katta an ka saka aljanna ana tsoma ka cikin aljanna kamance da duk wahalar da ka yi duniya amma ku diba jama'a yadda annan musulmi ni ban yi muku magana arna ba ni ina magana ne game da yan uwanmu musulmi yadda musulmi annan yau sun bazama duniyar gada annabi ya ce ita nika ji muku tsoro jama'a ku yi annaya kar ta halaka ku kamar yadda Allah ka cewa wala ta gurrannakum alhayatud duniya, wala ya kuma billahi garur kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku rudi ne kawai rudi kamar yadda ake wa yaro yaro in ya sa wani abu sai ya ce ma yaro dan wane in hin kila basu da shiri sai ya tura hannu ya ce waka ba kare masa kwai ba haka ne ya rike yi ba to haka duniya take dukkan abin da kaga an baka rudi ne yau kaddara nan da Najeriya wahi kowa jira ba shugaban kasa ba to iyaka ka rika mukamin shugaban kasa kwana nawa ne kahin ka hau mutum nawa kafin ka hau sun ka zan shugaban ƙasa ga wa'azi nan ofishin ko wani babba Allah ya yana mai ko wani babba duk wanda ya zanna cikin ofishin nan bayan ya kare sai an sa hoto ne aiko gwamna da zai daga kai ya kalli bangon ofishi yi, tun northwestern state har former sokoto state sokoto kabe da zamfara har ta komo sokoto state har yanzu ga duk waɗanda na yi zama gwamnoni wa'yan na shiga ofishin nan duk ga hotannin su nan yau don mi sunan su sai a ce former governor of sokoto state to amma kai wai shi kenan da hawa tun da kai ba kauye ne mahaukaci ka bar aka lakka ga shedan shedan ya nuna ma har abada ba za ka sauka ba har abada kai ne mulkin kai yana nan illal abad to shine rudin da duniya kai ma kai ma kai ba wani shi ka hau ba mafi yawan masu mulki in kun lura dot mafi yawa illa yan kaɗan makiyansu sun fi mai su barin ba da misali da inda na sani nan sakkwato me ya faru 2007 maƙiya sun ka amsa ga abokan ƙiyayyarsu haka ne ko ba haka ba ne in ji wa in ji Allah aiki ne na Allah ba ƙoƙarinsu ba ne ba ba ce amma su yanzu abinda suke nuna ƙoƙarinsu ne to Allah zai ba su mamaki sai Allah ya gajiyar da su sai Allah ya gwada musu abinda da ya faru tusa da an sani ba ƙoƙarin ku ne aiki na ne kuma Allah yana na yana ta abinai mulki ko wani ya ce muku mulki ga hannu ne yake wallahi ƙarya yake mulki mallakar Allah ne qul allahumma malikal mulki Tutul mulka man tasha'u watan zu'ul mulka sha'u, tasha'u watu izzu man tasha'u watu dhillu man tasha'u bi yadika alkhair innaka ala kulli shay'in qadirun don haka mulki ba wanda adda sofanin mulki ga hannu ne mallakar Allah ne shi ke bayarwa ga wanda ya so ya kwace ga wanda ya so ya ɗaukaka wanda ya so ya ƙasƙanta wanda ya so alkhairi duka ga hannunsa yake kuma shi mai iko ne akan komai don haka duk wanda ya bari shi ya same rudun cewa shi ke yi in ba shi ba kowa bai yi to wallahi shi ya halaka ka ne ruduwar da Allah ce kakku bari duniya ta rude ku wallahi gurnakum billahi algar kakku bari mai rudin nan shi ɗan ke ne ya rude ku ya sa ma izza duk wanda bai bi ka ba zai zama wata ciya ba duk wanda bai bi ka ba zai rayu cikin wahala kenan ya zan mi Allah ni Allah ɗaya sani a daga siffa shi ɗaya in ba a bi shi ba a talauta in ba a bi shi ba a wahala in an bi shi a samu ni Allah ɗaya na sani haka nan wato kenan kana nufin dai kai Allah to ƙa'ida ce shi ko Allah ko hau kujera ce sai ya ɗunguje shi sai ya gwada mai yayi kaɗan bai isa hawanta ba na fatar kun fahimta to yanzu ku diba jama'a yadda musulmi waɗanda sun ka tahi cikin addinin musulunci yau akan rayuwa akan duniya ga ana an sai da addini saboda duniya mutum ya sai da rayuwa ta ta alƙiyama yanzu nan sakkwato wasu mutane sun ka tashi an ka tafi mali an ka iska bokaye irin kafiran bokayen nan kuma makaryata don in ba karya ba ne yau sakkwato ba matsala kamar bello abu ko akwai ta wai da ka zo a yi ma bokanci wani ya ko bai so ba ya bika da karfi ko bai so ba a yi ma bokanci bello ya bai bika duk garin ga musu matsala kamata to a tahi a tahi mali a ta senegal duk inda suka zuwa bokaye in abinci ne ku kawo firili wallahi zan ci gaba gare ku ba abin da don haka waɗannan bokaye makaryata ne to shi ne an ka tashi an ka tafi mali an ka tafi senegal an ka duk da inda wani kafirin boka yake an ka yi list ɗin wasu mutane dole dai hadda belle abu ciki za mu kaddara da belle abu ciki ko an ka yi list ɗin wasu mutane waɗanda aka son dole waɗanda sun zan tumbling blocks ga wani ɗan siyasar sakkwato to yanzu aka yi waɗannan bokaye su rikitar da su su bi shi ko ba su so shi yasa jama'a ku saurari abin da wasu 'yan adawa da annan suna faɗi kai da kanka kasan ba bisa hankalin kan suke ba bokancin tsafin ya kama su ya nuna su ma mushrikai ne duk wanda an kai shirka ya kama ya nuna mushriki ne mai imani tsafi bai kama shi ba gardama na bide ka ba gani duk mai ya zo don Allah a sa in bi 'yan liwaɗi ko ba ni so ni abin da nika so kenan ashe suna a kudin da an ka aiko min shekaran jiya ai sai da baya da ni samu labari ni ji haushin da ba amsa ba don yawancewa za su yi abin da ya sa bai bi su don bai amshi kuɗin ba na san ga kuɗin an ka kai tsafe tsafin da ya amsa sai ya bi su shekarun ji aka bani labari lokacin da kasan rana wace yau ce an kawo kuɗi ko to da magana ta hito wani ya zo ya ce ah, kai balla Allah da ya tsare ka ai ka je da kuɗin su ki ce to kuɗin tsafi ne ai da na sani an amsa in ta in sau shinkafa a dahe ta kuma wallahi ba ni biyar su kalli wanda ya fi kowa wanda a shugaban yan adawa sakkwato kalli maganganun da annan suna fitowa ga baki ne kai ka san ba bisa hankalin kai da yake ba ya ce duk sakkwato mu yanzu bisa tarbiyyar ka muke abokin jayayyar ka fa ya tafi gidanka ya sa yara ne yan sanda yara ne sun ta gidanka an sama ta yagas an sa matanka da ɗiyanka da uwakka. ba wanda bai yi kuka ba cikin gidanka har uwakka. an ka zuba muku ta yagas kun ka yi kuka da tsohuwarka shi ma asaba biyar rashin lafiya kan uwarka shi asaba biyar mutuwarta wayo shi haka cewa kana bisa tarbiyya ta yi mu yanzu muna bisa to yanzu bisa tarbiyya ta to jayar da kai da shi shekarun baya fa kenan kazan kazan akulli walidaihi shekarun da kai kana jayayya ka san an yi ma tarbiyya to shekarun da kai kana jayayya su ku na mina jayayyan mita kai ka san an yi ma tarbiyya wai suna nan bisa ga tarbiyya shi wanga da yayi musu tsafi sun ka bi shi tsafi ne an kai musu jama'a mushrikai ne shi yasa tsafi ya kama su in ba haka ba ni a duk cikin su akwai wanda ya zama musiba kamar yadda bello ya bai zama musu musiba duk waɗannan share ne ba wanda in kabban mai rohok shi ya sai ka iya kawo ta ba mai iya kawo ruha ta yau su da jehonnin gida ne annai yana jayayya shi ba da wani dan siyasa ba duniya ta riga ta bashe su don haka ka ma ɓata lokacin ka zuwa kai mu tsahi da ka kyale su ma yanzu they are not threat na sun ka ba matsala bane komai ba su iya yi to shi ne ya ce su yanzu suna bisa ga tarbiyyar shi wanga abokin jayayya ta yanzu yana bisa ga tarbiyya ta sannan sakkwato duk mai jayayya da shi wanga matsafin gada ya yi musu tsafi sun ka bishi gigi sun ka ce. wai ba zai ga baya ne ba sai dai shi wanga ya ga baya ne mun ka ce ai mu da ma mun wasu wadawa ake da su belle abu mu ka jaya da shi ko mun ka ce to ai mu da ma ba mu ganin baya ne shi ka bi dan ganin baya yakin mutane ka bi dan ganin baya mu mu bi ganin baya mu rabu ganin baya Allah Allah ya tsare mu mu ga bayan wani mu Allah ya tsare mu tut ga babba kummiyon ka nan me muka da ganin bayan ƙato shi ya zannan maganin bayan maza yan uwa ne don haka ashe shi wannan da ya yi saranda miyan nuna an ga bayanai shi ya nuna ya bada bayanai an gani to kai an haga naka mu wallahi ba za a gana mu ba billahi allazi la ilaha illahu ba za a gana mu bi iznillahi amma musa zuwa kowa bai ganin baya gare mu in ba mi suna abin nan da aka kashi cikinta ba wc ɗaya ka ganin bayan mu kai ko da an kawa tsafi an haga baya gare ka kenan yanzu kun ji ya bi jama'a kuna gana aikin hankali ne amma za mu yi mai uzuri jama'a rikita shi an kai an rikita kwakwalwa ta yi tsafi an kai mai to kun ji yadda abin yake don haka yanzu har yanzu tsugunni bata kare ba an sai da biri an sai da kare an sau biri in dai tsugunni aka gudu ga kare to biri shi ma shi ya o tsugunni to in dai yan adawa ne su belle ya buna nan in kun manta bari in tuna muku suna nan kuma wallahi ban ba adawa ba don haka ga a sake komawa a ce su belle ya sun gagara a koma yin wani amma in za a tsahi ka a haɗu da kuɗi don kun gani kuɗi ba su da hankali kanci don haka a ta ya tsafo akwai waɗanda sun gagara kun ba za mu bi ba bi iznillahi ba za mu bi ba amma in akwai bokan da ka sa mu bi don Allah a ta yi a tsafa a koma a koma wata koma wani shiri kun ba bello ɗaya gagara ba ba fara na shi ma ya gagara ba farawa shi ma ya gagara an yi ba sai ga boka ya biya bi har yau ba fara ya ki bi ko ya bi bai bi ba don haka a koma a koma tsafowa muhtari shagari na nan shi ma ya fanɗare ya gagara in ni ce in hosu suna da yawa waɗanda sun ka gagara gagara ba don suna nan cikin gari don haka a koma a koma yawa wani tsafi to ku ba wai akan duniya ce ake zuwa a yi tsafi tsafi wai wasu abubuwa dabbobi an ka samu ko shanu ko jakai mutum goma sha ɗaya ne an ka yi lis sai an ka ta an ka katon rami ana karance karance sai a koro saniya ko jaki in jaki ne in saniya ban san da mi sun kai ba sai a koro shi da rai ne da raya sai ya faɗa cikin ramin ga sai da duk a ɗaya ɗin nan sun ka fada an mai da ƙasa wai shi na waɗanga an gama da su to jaki, billa ya bi ya hito to Allah shirin da mu da nau da na muhtari shagari da na bafarawa da na ibrahim mil goma da sauran mutane duk mu sun hito ba su mutu ba to Allah ya shiryar da mu amma dai hasara ce akan al'amarin duniya siyasa wasa a ce kayi tsafi hasara babba hasara ce jama'a Allah ya tsare mu daga tsafi Allah ya tsare mu na imanin mu to kun dai ji wancan hadisin ko na uku ba kun ga hadisi ne babba yana karantar da abubuwa masu yawan gaske na farko irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban kwana da al'umma su da rayuwarsu ta zo karshe kaga shi wannan ya nuna annabi ya mutu da ya ya ta ta zo ƙarshe don haka ga malamai sun kace wannan na karantar da duk wanda ya ya ta ta zo ƙarshe to yayi yi duk abin da yake yi na alkhairi ya yawaita in akwai ba suka tsakanin da wani ya biya in akwai wata wasiya da yake son ya yi ƙoƙari ya yi tunda mutuwar ba notice take bayarwa ba sannan wannan na tabbatar mana kuma da tafkin alkausar gaskiya ne qur'ani ya faɗe ga cikin hadisi kaga wannan hadisin muttafaqun alaihi Qur'ani ya tabbatar da tafkin alkausar hadisai sun tabbatar da tafkin alkausar amma wasu sun ce ba tafki ba ne na na ma ita ce alkausar can ga fasarar mahaukata mukan tafki ne kuma muna addu'a Allah ka shayar da mu ruwan wannan tafkin to sannan kuma wannan na nuna mu'jizar da Allah ya ba annabi yana tsaye bisa mumbari ne cikin masallaci ne na Madina Allah ya yaye mai ga tafkin alkausar ina fatar kun fahimta sannan wannan annabi na wa al'umma ta yi albishir cewa insha Allahu maganar da su ridda gaba su koma mushrikai babu ta sannan su ma sahabbai annabi ya lamunce musu irin yadda sun ka sha daga kogin tauhidi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su to ba za su ridda ba ba mamaki cikin wa'in za su biyo bayan su a samu ɗaiɗaiku waɗanda sun ka ridda har zuwa ƙarshen sa'a sannan mutane eh, riddadun su yawa muna roƙon Allah ya tsare mu sannan kun ji abin da annabi ya ji ma al'umma ta tsoro ya tafi yana mai tsoron wannan ga al'umma ta yi shine duniya kada mu bazama ga duniya ya ku jama'a mu kama goggoriyo ga neman duniya hatta sabubbantar da yaƙi tsakaninmu duk mutanen da sun ka bazama ga neman duniya ba da za su zauna lafiya yanzu ga munan zaune masallaci muna karatu lafiya lauko babu komi cikin zukatanmu illa alkhairi insha Allah haka ne ko ba haka bane to muna nan zanne sai wata yarinya budurwa mai kyawu sai ta gitto mallam muhammadu ya gani ya ga ta yana so mallam umar ya gani ya ga shi ma yana son yarinyar can mallam uthman ya gani shi ma yarinyar ta yi mai Mallam Ali ya gani ya ta yi mai Abdulrahman ya gani mutane dai yanzu a samu kamar mutum goma cikin mu kowa sai ya ce lalle shi yarinyar can zai aure akwai sauran zaman lahiya shi kenan yanzu yarinya ga ta tarwatsa mu to haka duniya take muna zaune lafiya muna addini da mun mai da fuskokinmu ga duniya to yanzu muna tarwacewa to ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abinda nufi ji muku tsoro ke ko shirka manzon Allah bai ji ma al'umma su tsoro ba kamar yadda ya ji muku tsoron su ba zama ga duniya domin shirka tana daga cikin illolin da ba zama ga duniya za ta jawowa yanzu ga su akan siyasa ɗaya sun dai sun yi tsafi kuma tsafin rabi ya ci rabi bai ci ba matsafa yan uwansa ɗaya tsafin ya kama mu da da imani mun sha cikin kogin sunna kaga bai mana komai kun bayyana mana komai insha Allah ta'ala amma a matsa amma mu nasihar da muka yi musu su gano cewa tsafi baya da kyau in don wagga rayuwar duniya ta wasa siyasa guda nawa an kai tun zamanin NPC ta husar da wani an yi ta wuce ta wuce ko ba ta wuce ba an ka zo an kai NPN ta shehu shagar jama'a NPN ta wuce ko ba ta wuce ba an ka to an kai yi nrc da sdp sun wuce ko ba su wuce ba an kai dpn da uncp sun wuce ko ba su wuce ba to wadda san uncp da dpn da mpn da gmpp da mpc da nepu da sun wuce haka wallahi pdp da da apc za su wucewa haka za su wucewa ba raga damana an yi iska ko ba a yi ba yau ina iskan yake wadda kasan iskan na Bari ya wuce haka wagga shiriri ta ce haka za ta wucewa to yanzu akan shiriri ta haka za ka sai da addinin ka ka sai da imaninka ka sai da lahirar ka kaddara ko da an bi ka ka ci zaɓe to sai me mutum nawa na ci zaɓe bayan ya ci zaɓe gwamnan yobe kafin wannan mai ci yanzu wannan mataimaki ne wane ne an ka zaɓa 2011 wani takwarana bello ali sanata bello ali shi an ka zaɓa gwamnan yobe da kafafu ne ta shi ta ingila an ka da shi cikin akwati ya mutu da kafafu ne ta ingila amma an ka da shi cikin akwati nan akwai ɗan majalisar tarayya mai wakiltar illela gwadabawa in kuna tunowa 2007 ya yi kamfen duk inda aka shiga ya shiga an yi zaɓe ya ci 'yan kwanukan nan kahin a yi inaugurating ɗin sai ya faɗi ya mutu don Allah inda ya sai yana mutuwa yana bata lokaci ne ga shiga ƙauyuka ba sai ya taya ta karatun Qur'ani ba da sallar nafila ya bata lokaci ne zai mutu ga ciyaman na illela shi an zaɓe shi ciyaman na illela farkon gwamnatin nan a had ya hau bai daɗe ba an ba da jib din nan wata rana ya sheƙa da gudu jib ta faɗi da shi ta jicce shi mutu ciyaman ɗin illela eh, gada gada ciyaman ɗin gada na sociya ciyaman ɗin gada eh ciyaman ɗin gada jama'a da ya san zai mutu yana ɓata lokaci ne ga kamfen ɗin ciyaman to jama'a ba ku tsoron irin wannan ta faru gare ku ka ce ka yi tsafi Allah ya kawo jarabawa ma kaddara bukatar taka ta biya da yawan matsafan sai su duk dan siyasar da kun ka sani ya karanta dan siyasar da ka shiga takara bai tsafi ba to duk waɗanda na shiga takara sun kai tsafi ka ci ka yi tsafin ka tsafa duk abin da ka tsafa kuma ka faɗi in ma kacin ka ci kana tsakanin mulki ta taho ta yaɗe ka ta buge ko ta bari sai ka ƙari mulki yanzu ɗan siyasa nawa ya yi mukami yanzu ya koma goro ko abin sayi ya ƙasƙanta jama'a duk waɗannan ba ayoyi ba ne ka ce ka ɓata imanin ka akan wasa wasayya me bambancin siyasa daga ka mai yaro suna bol dan yan anjima ba ta da bambanci bol ɗin yara ma ta ma kima don su an san ƙurciya ce wannan ko dattijan banza ke yi kute zuwa karatun ƙur'ani kute zuwa sallah kute zuwa istin yifari wai a wai yanzu da shekara 60 kai duhurora wai yanzu na ka bidan ma duniya yanzu yanzu yi ma shugaban ƙasa dan shekara 60 mai rage mai don Allah yana sake maimaita wasu 60 yana da wahala mun karanto cikin riyadu salihi na cewa bayan Allah na kirki magabata duk wanda ya kai 60 su a shekarun ritaya ga duniya duk abin da ka sani ya aje sai ya rungumi addini to yanzu ga wani da sittin iyansun duniya ta taso mai sittin da shekara tun zai kama tsafe-tsafe to muna roƙon Allah duk tsafin da za su yi Allah ka kunyata su su yi tsafin su su gama Allah ka gwada musu kai a Allah Allah kakka ba su nasara duk abin da abbukatu su kakka biya musu ko guda ya Allah da su da waɗanda na bi su muna yi musu addu'a duk Allah ka kaskanta su su zamo aya ga za su biwa bayan su Allah abin bayan nan taka da kan nuna 2007 ko 2015 din da attahi Allah ka nuna irin ta duk wani wanda ha ganin kangararre ne ya kai ya isa ya bace Allah ka karya shi ka nuna ma magoya baya ne cewa ba Allah ba shi ya Allah ba kai Allah Allah duk wani mutakabbirin jabbarun Allah ka karya shi to mu tafi Allah ya shirya da mu da sauran dai abubuwan da hadisin ke karantarwa ko wa an eh. ina yake wal muradu bis salati ala qatla shi yana fassara shi tun farko imamu nawa ya ce abin nufi da sallar da anka ce annabi yayi akan waɗanda an kashe uhudu addu'a lahum addu'ar da yayi gare su las salatul ma'rufa tun farko ni game shi da can fa salla alaihim ni fassara to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Allah ka tsare na imanin mu wa ana abi zaidan amr ibn akhatab al ansari radiyallahu anhu qala Sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alfajara wasa idal membar faka abana hatta hadarat zuhuru fana zala fasalla thumma sa'idal membara faka abana hatta hadarat al'asaru thumma nazala fasalla thumma sa'idal membar fakat abana hatta garbat shams fa akhbarna ma kana wa ma huwa ka'inun fa a'lamuna ahfadna rawahu muslim ta crash program kenan shi kuma wannan karɓo daga baban zaid amr dan akhtab al-ansari yadda Allah tabbata gare shi ya ce sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alfajara wata rana manzon Allah ya sallaci sallar asuba da mu irin wadda mun kai dazu ko fasa idal membar sai manzon Allah ya hau membari da kammala sallar subahin fakat abana yayi mana hudu ba don haka ina masu cewa bello ya bi wa'azin da ya kai bayan sallar subahin bid'a ce yanzu hadisi ne nawa kenan manzon Allah na na wa'azi bayan sallar subahin babu tahrimil kadhib in kuna tunuwa mun yi wani hadisi dogo bayan sallar asuba annabi ya hadisin nan cikin farkon wannan littafin ba a hadithul manthurat wal mula hadisin farko wannan wasu bin sam'ana yaushe ne annabi ya yi wannan hadisin dogo bayan sallar subahin to yanzu kuma ga na uku hadisin amr dan ahtab don haka jama'a akwai hujja ta yin wa'azi bayan sallar subahin koko muna da hujja don haka ba bid'a ce samu wata dai mu ba irin ku bane mu ba mu wargi da bid'a don mun san bid'a sharri ce mu kullum addu'ar mu Allah ka nisantar da mu daga bid'a ku na dauki bid'a sana'a mu Allah ya tsare mu daga bid'a yace salla na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alfajr manzon Allah ya sallaci sallar subahin da mu wasa idal membar sai ya taka mumbari fakat abana yi mana hudu ba hatta hadartu zuhra har sai da az ta halarto la hawla wala quwwata illa billah manzon Allah da sallama sallar subahin ya aza hudu ba shi abba ya bari ba sai da sallar az ta halarto fa nazala ya sauko daga mumbari fa salla ya sallaci az-zuhr thumma sa'ida al-minbari ya koma taka mumbari kuma fa khadabana yayi muna hudu ba hatta hadartu al-asr sai da al-asr ta halarto thumma nazala sannan ya sauko daga mumbari fa sallaye sallaci la'asar thumma sa'ida al-minbar ya saki taka mumbari fa khatabana ya koma yi mana hudu ba hatta ta shan sai da rana ta boye kaga ran na an kwashi gaba ɗayan yinin na ana hudu ba komi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya karanta cikin wannan hudu ba fa akhbarana yace manzon Allah ya ba mu labari bai ma kana da abinda ya kasance wa ma huwa wa ma huwa ka'inun da abinda zai kasantu da wanda ya faru da wanda zai faruwa in future duk sai da annabi ya bamu labari cikin huduban nan fa a'lamuna don hakan ga wanda an mafi ilimin mu ahfazuna wanda ya fi haddacewa ba abinda annabi bai faɗi ba wanda duk ya haddace abinda manzo Allah ya ce shi ya fi ilimi rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi kaga wannan duka ya faru karshen rayuwar manzo Allah crash program ne a yi kokari dai a yi kwabarin din syllabus ga sai mista na batun karewa rayuwa ta ta zo ƙarshe bari a yi niyya duk sauran abubuwan da bai haɗi bai yi da haɗinsu Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Ka ga wannan na nuna kuma yana daga cikin bambancin mu da manzo Allah Allah na bashi ƙarfi irin wanda bai ba bil adama akwai bil adama da ke iya haka ku babu cin abinci jama'a babu fitsari babu komi ran nan ko arrawatib sallolin da aka yi kafin azzuhur da bayan azzuhur kafin la'asar bayan la'asar duk ba a yi su ba ran nan shi ake kira zagege wa'azi zagege da bakin sallar su bai hawa a rana an kai wa'azi duk ustazin da ka ce irin wannan kawo hal da shi amma shi manzo Allah ya cikin nishadi kaga ya nuna Allah na bashi karfi eh, sabanin irin karfin da ake ba bil adama na fatar kun fahimta Shi kenan Allahu akbar to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi ana eh, ana watsa cewa wai malam kabiru gombe ya samu hadari siffa ta ta juye ya mutu ya wannan duk shirmin banza ne wanda sun saba yi. ni kullum abin da ka bani mamaki wai mutuwar malami kai jahili mi za ka karu da shi malami ya mutu me tare ma eh? ka san najeriya mu uku ne ake wa irin wannan iya shege ko da shi mallan kabiru gombe da mallan abokar gire da ni kwana biyu kwana kana ji an ce ai abokar gire ya mutu har ga facebook wani shaɗan ya taɓa rubuta allah yawa mallan abokar gire rasuwa to haka yanzu kuma kaso mallan kabiru gombe an ana ci kwanaki ba ni an ka ce na mutu ba to gani har yanzu wani ya taɓa gomen waya mallam bello ya bane nace eh ni ne kana ina nace gani nan gida mallam an ce mana kai hadari da mota ka mutu nace eh na taso yace ka ta sun ce a to ana magana da matacce ni ke ka in ka san muryata ni ne ke magana matacce na magana don haka ina mutu na taso ce magana banza da ita in ce to ku mutanen banza ku ka karɓa magana banza don haka waɗannan maganganun jama'a duk maganganun banza ne sannan shin kaddara ko da malam kabiru gombe ya mutu kabiru gombe shi ya fara mutuwa a'a to mi asabo in mutum ya mutu wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu haka kafiran makka wannan shi ke nuna mana malam kabiru gombe insha Allah yana bisa daidai Tunda da rayuwa ta ta tsone motsa ido shi dai an najeriya to don me an kafi zalo ta cewa kabiru gombe ya mutu kabiru gombe ya yi kaza kabiru gombe ya yi kaza ashe shi ya nuna shi ya take totor shi ɗaya ka izala kaga shi ya nuna shi ya uncompromising na fatar kun fahimta babu compromise ko sunna ko kafa katako amma kaga sauran malaman izala masu muna bara muna karo ba a ce kowannen su ya mutu ba don haka malaman izala ku zama da kabiru gombe ya mutu kuma ku buɗe wuta kuma a ce kun mutu in sa ganin kamar shari ne alkhairi ne yau in Allah ya shirya yau kabiru gombe kabiru gombe ya samu alkhairi duk abin da aka faɗi na addini ya faɗi aikin da Allah ya aza mai mu ashe da ya idar me rage kai annan kana balaharar banza kana fama da ɗariƙar banza da yoyi katon banza kana tuma kana faɗuwa ka sha kwaya. kayyawa addini komi alƙur'ani littafin Allah su kutum ga kan malam kabiru gombe yake jama'a ya yi kokari ko bai kokari ba i kokari ko haddaci ƙur'anin ka yi ka zo an iza ma ɗari kawai-kawai, ka birgon gombe to in ya mutu sai me za ka zan matsayi ne ko komi za ka yi a'a duk 'yan siyasa gaba wanda za a cewa ya mutu sai dai malami don haka ina kira ga malam kabiru gombe da malam su buɗe su ci gaba da buɗe kowanne ya sa su ja da baya su ci gaba da buɗe haka an kawa manzon Allah kafiran makka sun ka dukufa Allah ya sa annabi ya mutu Allah ya sa annabi ya mutu ya sufuta ah, to ai dama annabi wa ma muhammadun illa rasulun ai muhammadu bai zama face manzo qad khalat min qablihi rusul duk manzanni sun wuce kafinai akwai manzo guda da an raye duk sun wuce afa in mata aw qutilan qalatu ala aqabikum sai ce wa manyan qalib ala aqibai fallan yadurra Allah shay'an wa sayajizullahu shakirin yanzu in annabi ya mutu ko an ka kashe shi ku mabiya ne za ku juya akan dugan ku zai sa ku ridda ai ba annabi aka wa addini ba don haka ganin kuka shan kabiru gombe halan shi ɗaya ne an nan rike da tutar sunna ganin kuka in kabiru gombe ya mutu shikenan ku cika ku babu babbaka wallahi kabiru gombe na mutuwa Allah zai da wani wanda ya fi kabiru gombe zafi ai haka sun kai da abubakar gombe ko mallam abubakar gombe sun haka ma addu'a Allah ya sa mallam abubakar gombe ya mutu rayuwar mallan ta zo ƙarshe ya mutu sai Allah ya tada mallan Jafar sai sun kai gurin ashe inda ma Abubakar gumi ya tsaya bisa ga Jafar abu ya koma musu ciki sun ka da Allah ya sa Jafar ya mutu Allah ya sa Jafar ya mutu rayuwa ta babu mai mutuwa sai lokaci na yayi kar ku dauka wai addu'a su ko kissa su ko wani abu Ba ma kana li nafsin anta muta illa bi iznillah ba wanda yan dariƙa ka iya kashewa duniya duk wanda ko haga ya mutu lokacin nan da Allah ya diban mai ne yayi rayuwar malam ja'far ta zo karshe ya mutu sun kai murna to yanzu kuma mi an na kuka da kabiru gombe ba ja'far ya mutu ba kun ce shi a matsala gare ku sai allah ya tadda kabiru gombe mitin na yan izala kai in wanga ya mutu a tadda wanga allah ne addinin nan har abada allah tabaraka wata ta'ala ba zai battar da wanda zai rika tuta ta ba to yanzu ya nuna mana tuta sunna ga hannun kabiru gombe take allah ka ƙara tsare shi ƙara mai ilimi da basira ya ci gaba da buɗe wuta ya buɗa musu wuta su gano tijjani ba Allah na ba in yasu ba Allah na ba shi abba su a faɗi yau kabiru gombe ya mutu ba mu da bakin ciki aiki na yaya muna mai fatar Allah in mutuwa ta ta zo Allah shi ta shi mutuwar shahada sai mi sai Allah ya tadda wanda ya fi kabiru gombe kabiru gombe kabiru gombe gudanu a gari mu Najeriya ha to sai mi in kabiru gombe ya mutu shi to shi kaza yan dariƙa su cika su ba babbaka kai ku dawo ku bi sunna in kuna bi shi muku fatar mallami ya mutu mutuwa kowa ba ta sa ku sunna lafiya sai kun dawo ma gaskiya ku dawo ma gaskiya duk huta da bala harar banza sai a tai ayi kaset akwai wani kaset da sun kai bari mu haɗa muku sunan izala ga wani da dan su belle abu sai an ka ɗauko magana ta ina wani kaset da ni ina caccaka izala sai an ka ɗauko an kasa eh duk abin da na faɗi haka yake kuma ina nan bisa gare shi kwarai ko gobe zan maimaita shi amma kuma suwa ne ai yan izalat mu ne gyara kayanka ne muka wa kanmu mu ne 'yan izala ai kaga shi an bambancin mu da 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a da sauran wa'in ba su bisa gaskiya kwasan bello ya bu ya san ɗan izala ne haka yi ko ba haka yake ba amma ko gobe bambari ba wallahi bambari ba ko gobe na ga dolgi cikin izala sai in zo yan azawa wa'azi in ce yan izala kun yi kaza dolgi ne ya saba mu shari'a don kusancewa ku yan ɗariƙa ba gare ku ɗaya wai muka muka muka ba mu kuɗe mun karama ba nan cikin masallacin nan sau nawa nika daddaga ku kuma wallahi ni ba wallahi ko bille ya bai ya saba mu sunna ina ce bille ya buka gyara ka saba mu sunna abu kaza da bille ya bai ba sunna bane mu babu discrimination wurin wa'azin mu na fatar kun fahimta sai su dauka kamar wani cin mutunci ne haka ne cikin yan izala ba maku ɗaya maganar da ni kenan in ce izalatul faqr wai qamatun naira har gobe wasu haka suke amma yanzu kana cewa in kai in kai tijjani ya dawo duniya ya san akwai na Allah cikin yan izala na Allah wani daga kai ka san wannan na Allah ne na fatar kun fahimta don hakan ga don kusan da cewa ba wai ku ɗaya muka taɓuwa ba har kanun mu taɓuwa muka yi ko gobe na ga wani abu cikin yan izala sai in faɗi in na gani cikin yan salafiya sai in faɗi sau nawa na gami halin sunna nace sunna sunna kwadai ni buge ina yi ko ban yi to ashe mu ba ga yan ɗariƙa ko yan shi'a ko yan siyasa ko yan luɗuɗe mun ka tsaya ba mu ƙur'ani da sunna hannun hannunmu duk abin da ya saba mu ƙur'ani da sunna lalle sai mun saba mai kun zo da shi ko duniya don hakan ga muna roƙon Allah shi kare kabiru gombe amma mai son ganin kabiru gombe yana nan ko ya mutu siffa ce tana nawa take ko ta canza ya ta san ma an ka yau su kabiru gombe suna da wa'azin ƙasa an ka kuma zai zo bi iznillahi kuma zai yi wa'azi don haka kowa ya samu kuɗin mota ta san an yau da gobe akwai wa'azin ƙasa ya gani wanda bai samu ba kuma akwai wani abuja kawo ka tobara ko a yi an ka ya wasu zai abuja kuma duk zalata to mi kawo ga darewa to nan na aka sa matsala da su belle abu don mi wasu suna an ka sayo a su abuja su yi don mi kuma duk kowa ya ce izala a akwai dai wata shigantaka ciki to muna roƙo Allah ya shiryar da mu abinda ni faɗi daidai Allah shi bani lada da ni da ku da kun ka sarara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mini shafe cikin zukatan ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik